من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ورانا لهدي قوم شاء الربيع الأول ألف أبي هدى ثلاثين تقص هجرية شاء قوم شاء بيو شكرا تدبو بيو قوم ميلادية yau insha Allah za mu tashi a inda muka tsaya a tafsirin da muke gabatarwa a wannan masallaci na Alhaji Ali Sabon Kuɗi a unguwar Dala jikin dutsen Dala a tsakiyar birnin Kano a nan Najeriya idan ba a manta ba muna cikin suratul Furqan kuma mun ɗauko darasussukan da surar ta ƙunsa wanda Allah cikin ikonsa ya sa mun isa zuwa kusan darasi na na bakwai ko darasi na tara na tara ne na yi kuskure darasi na tara ne yadda mushrikai suka ƙaura cewa alƙur'ani suka kuma nemi me yasa ba za a saukar da alƙur'ani jumlatan wahida ba to sai dai ba mu karasa darasin ba yau insha Allah za mu karasa shi kuma mu shiga darasi na gaba malam Muhammad Sani fal مشكورا ماجورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم subhanahu wataala ya ce wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi yattakhadhu hadha alquran hadha alqur'ana mahjura ya ubangiji inna qaumi lalle mutane na ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura sirriki wannan alqur'ani abin kauracewa mun faɗi maganganun da ibnu kathir yayi dangane da abin da ake nufi da kauracewa alqur'ani sai Allah ya ce wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin kamar haka ne muka sanyawa kowane annabi bisa ga kaddara yana da makiya cikin masu laifi mujrimai ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan amma ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ya isa ya zama mai shiryawa shiryar da muminai zuwa ga abin da maslahar su ta duniya da lahira take ciki wa nasira kuma shi kadai ne zai taimake su dangane da dora su akan maƙiyansu waɗanda suke su ne kafirai وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة الله يتي sai kafirai suka ce mai isa ba a saukarwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alqur'ani ka cukan jumla guda ba dan me ba haka ba kadhalika to ko ka ce ka zalika ɗin muttasila ce bi ƙaulihi ai lima za ƙunzila alan nabiyyul ƙur'an mufarraƙan ka zalika mai isa haka nan aka ga dama aka saukan masa da alƙur'ani a jumlace sai Allah ya ba amsa ya ce lima tabbata bihi ko adak mun yi haka ne don mu tabbatar da zuciyarka akan alƙur'anin ka iya shi ka fahimce shi ka karantar da shi a nutse warattalnahu kuma muka jera shi tartilan jeri mai kyau wanda in ka kalli ayoyin nasa za ka ga babu wani wanda zai taɓa cewa dama dai wannan aka fara kawa kafin a kawo waccan wannan ya daga cikin dalilan saukar da shi a hankali a hankali daga cikin dalilan wala ya tunaka bi matsalin babu yadda za a yi su zo maka bi matsalin da wani kwatance na cewa kai boka ne ko kai mawaƙi ne ko ƙirƙirar ƙur'anin kai ko da ma dai a ce a saukan maka da gona daga sama ko da ma ka zo da Allah da mala'iku ko ko wayannan abubuwan Allah subhanahu wata'ala sai caye mun yi haka ne wato ainihin wala ya'tunaka bi matsalin. ba yadda za a yi su zo maka da wani kwatance ko wata sifa illa jiina ka bil haqqi face sai mun zo maka da gaskiya da za ka ba su amsa da ita wasa za ta kunyata wannan tambayar tasu wa ahsana tafsira kuma wacce za ta fi zuwa da bayani mafi kyawu su wa'annan mutanen su ne humul ladina kenan ka kaddara akwai hub su ne wa'anda yuhsharuna ala wujuhihim ranar alkiyama Allah subhanahu ta'ala zai tashe su akan fuskokinsu domin ranar alkiyama mutane kala-kala ne akwai wanda za a tashe su wato an kifar da su akan fuskokinsu to su wa'annan su ne za a tashe su a wannan yanayi <clears throat> yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannama daga nan sai a kora su wutar jahannama ula'ika sharrun makana lallai wa'annan su ne mafiya munin makoma in ka haɗa su da 'yan aljanna wa sabila kuma su ne wa'anda suka fi ɓacewa tafarki da hanya ta shirya to faɗin kafirai laula nuzzila alaihi ƙuranu jumlatan wahida me yasa ba a saukan masa da alƙur'ani kacokan ba al'imam al-hakim a cikin mustadrak ya rawaito hadisi kuma ya inganta shi ta hanyar abdullahi bin abbas allah ya ƙara yadda a gare shi sannan hadisin ya zo a cikin al-muktara na al-imam abdiya al-maqdisi sannan ya zo a cikin tafsirin ibnu abi hatim ta hanyar abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi da mahaifinsa yake cewa mushrikai suka zo suka ce inda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi ne kamar yadda yake riyawa to falima yu'azzibuhu rabbuhu to me yasa ubangiji yake gana mishi azaba ala yunzalu alaihi ala yunzilu alaihi alqur'ana jumlatan wahida a madadin a dinga saukan mai da alqur'ani kaɗan kaɗan yana shan wahala me zai sa a saukan me zai hana a saukan masa da alqur'anin kacokan a lokaci daya sai Allah ya saukar da wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila to wannan ɗaya daga cikin shubuhohi ne da suke amfani da su wajen karkatar da mutane ga biran yin imani da annabi sallallahu alaihi sun ce asatirul awwalin iktatabaha ɗaya kenan fahiya tumla alaihi bukratan wa asila sun ce mali hadha rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila alaihi malakun fayakunu fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilaihi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha Allah ce wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura unzur kaifa darabu laka al-amsal jibiyan da suke ta zuwan maka da kwatance abubuwa daban-daban fadallu fala yastati'una sabila to daga cikin shibohin da suka kawo shine cewa mai isa ba a wa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama alqur'ani jumlatar wahida wato ku sani yan uwa alqur'ani littafin Allah ne kuma zancensa ne minhu bada'a wa ilaihi ya'u daga Allah subhanahu wata'ala ya fara kuma wato zuwa gare shi zai koma Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi ne ta hanyar mala'ika jibril zuwa ga annabi sallallahu alaihi kuma dukkan mumini dole ya imani da saukar alkur'ani akan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai dai saukar alkur'anin ta kasu kasu biyu wasu kuma malaman suna cewa kaso uku a ah, kaso na farko saukar da alƙur'ani karo na farko a cikin lauhul mahfuz wannan kuma ya faru ne tun fil azal tun kafin Allah ya halicci duniya da abin da yake cikin ta Allah ya tabbatar da alƙur'ani kacokan ɗinsa ya saukar da shi a cikin lauhul mahfuz yana nan a rubuce kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz yana nan a cikin allo a kiyaye Allah ya tsare shi babu wani abu da zai isa zuwa gare shi sai abin da Allah ya ga dama wannan mun yi imani da saukar alkur'ani a lauhil mahfuz don haka min hubada ya fara ne daga ubangiji to bayan nan sai Allah ya sa aka ɗauko ƙur'anin kacokan daga lauhil mahfuz sai aka sauko da shi saman duniya aka sauke shi a baitul izza wanda wani ɗaki ne da yake kama da ɗakin ka'aba a saman duniya kamar yadda malamai suke faɗa to wannan Allah ya yi haka ne a watan ramadan a daren lailatul qadari alhamdulillah aka sauke shi ka cokan kamar yadda al-imam suyuti Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa a cikin al kafin shi kuma da yawa daga cikin malamai sun faɗa da imamu zarkashi a cikin wato ainihin a cikin littafinsa da kuma al'imam azzarɗani a cikin manahil al'irfan wannan imamu zarkashi a cikin al-burhan da imamu zarɗani a cikin al-manahil da sauran dai malamai duka sun tafi akan cewa an saukar da alkur'ani a baitul izza a saman duniya a watan ramadan a daren lailatul qadari dalilin kan haka ku faɗin Allah subhanahu wata'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar lalle mun saukar da alkur'ani a daren lailatul qadari kama ka kumanta yana saman duniya bai ƙara karaso ƙasa ba inna anzalnahu fi lailatul malan karatu mana farkon suratul dukhan hani نعم Allah subhanahu wataala ya ce hakika mun saukar da shi alƙur'anin a cikin daren nan mai albarka shine daren lailatul qadar kenan lallai mu masu gargadi ne gargadin mutane dan su kiyaye abin da zai janyo musu fushin Allah kafin azabar Allah ta sauka a cikin wannan dare ake kakkasa dukkan wani al'amari wani lamari da Allah ya tabbatar da cewa zai faru wanda ba shafe shi Allah ya ce wannan lamari ne ko umarni ne daga gare mu lalle mu mun kasance masu saukarwa ne hakika ubangiji shine duka yayi wannan to wannan aya tana nuna mana kenan Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani a daren lailatul qadr a watan ramadan ayar da ta sake fito da magana fili ita ce ayar suratul baqara shahrul ramadan na'am Allah ya ce watan Ramadan allazi unzila fihi alquran wanda a shi aka sauka da alqurani wannan sauka ta nawa kenan ta bi ko ta daya a lauhul mahfuz ta biyu kuma aka ɗauko daga lauhul mahfuz aka kawo shi baitul izza a saman duniya ya tabbata a cikin sunanin nasa'i da mustadrak na al-imam abu abdullahi al-hakim an-naisaburi ta hanyar sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa fussilal qur'anu min adh-dhikri an an ɗauko alqur'ani daga cikin azzikir shine lahul mahfuz fa wudi'a fi baitil izzati min as-sama'i dunya sai aka dora shi a baitul izza a saman duniya fa ja'ala jibrilu yatanazzalu bihi ko yanzilu bihi ala annabi sallallahu alaihi da haka da Allah ya tashi in ya aiko jibril sai ya zo baitul isa sai ya dau iya abin da ake so a sauko da annabi sama sai a kawo masa to sauka ta uku shine saukar alqur'ani daga baitul izza zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce sauka ta nawa sauka ta uku idan lil qur'ani thalathu tanazzulat alqur'ani yana da sauka uku to wannan saukar ce Allah ya sauka wa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hankali a hankali tsawon shekara 23 abu na farko da ya fara sauka shine iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam iyana to wannan shine farkon abin da manzo Allah ya fara sallama da shi na wahayi kamar yadda hadisin ummu na Aisha da ke cikin sahihul Bukhari ya tabbatar da haka to daga nan kuma duk abin da ya faru ko in Allah ya so wa'azi ko ya so saukar da shari'a sai a tsago Qur'anin sai a saukar har zuwa aya ta ƙarshe da ta sauka akan Annabi sallallahu alaihi wasallama al-yawma akmaltu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun to haka aka dinga saukarwa da Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda a zuciyarsa kamar da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul shu'ara wa innahu latanzilu rabbil alamin na'am نعم وإنه لفي زبر الأولين نعم أولين hasbuk ai gwanda a cike a ji gaba daya bayanin yadda Allah ya dauko yake cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihi ruhul amin a qira'ar ali al-kisai nazzala bihi ruhul amin a qira'ar jumhur a mala'ika jibrilu ar-ruhul amin amintaccen ruhi shine ya sauka da alqur'anin ala qalbika akan zuciyarka ma'ana a cikin tsawon shekara 23 litakuna minal munzirin dan kai ma ka dinga yin wa'azi alƙur'anin ya sauka da lisanin arabiyyin mubin da yare na larabci bayyananne da fasaha wa innahu lafi zuburil awwalin kuma maganar Alƙur'anin da saukarsa ta zo a cikin littattafan farko na wa'anda aka saukar wa annaba duk an musu magana cewa Allah zai aiko annabi da ƙur'ani. Allah ya ce to su yahuda da suke tsambawa manzala sama awalam yakul lahum aya yanzu ba sun samu bayanin a cikin littafin su ba kuma gashi an saukar Allah ya yanzu wannan bai isa zai musu aya ba an ya'lamahu ulama bani isra'il in jahilan sun kasa ganewa ai malaman bani isra'ila sai su gane walau nazzalnahu ala ba'd al-a'jami da a ce mun saukar da alqur'anin akan waɗansu waɗanda suke baibayi to to to da sai a ce laqarahu alaihim ma kanu da sai da ya karanta musu abin da da shi za su yi imani Allah ce ka kazalika salaknahu fi qulubil mujrimin la hata ya hatta azabal al'azab <clears throat> ya za Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da su saboda kin yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi وما أرسلنا من halakina min أهلكنا من قرية إلا لها zikira wa makon na ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون Allah ne ai saukan masa da shi shaidanu ba su kusanci inda Qur'ani yake ba to wannan mun saukar da shi ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin to alqur'anin ba haka nan aka saukar da shi rana ɗaya ba annabi Isa dai kawai wayar gari aka yi tashi aka ji shi da littafi kawai yace inni abdullahi atani al-kitab, kuma ba a taba ganin littafin ba kawai dai in ya tashi dai zai ce Allah ya ce ku yi kaza Allah ya ce ku bar kaza mu dai bamu samu littafin annabi Isa ba domin shi bai rubuta ba kawai karanta musu yake da ka to amma bayan an nemi a gicciye shi Allah ya ɗauke shi sama tsawon lokaci da ba a ga annabi isa ba almajiransa manzanni su goma sha kaza su suka ci gaba da yada da'awarsa an ba mu labarin wasu daga cikinsu a cikin alkur'ani واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون وأن سوني من suka yi zamani da su da shi irin su barnabas to bayan to su waɗannan manzannin su saboda ƙwaƙwalwar ta ragu ba kuma su aka yi wahayin ba su ya rubuta 'yan hikimomi da maganganu da ya ji daga annabi isa wanda yake cewa ubangiji ya ce to amma wannan manzanni ba su samu biyayyar almajirai ba hawariyawa da suke taimaka musu an dinga bin su ana kashe su tunda aka nemi annabi isa a kashe shi da Allah ya ɗauke shi da suka gicce wannan kuma sai aka huce takaicin akan almajiran annabi isa aka dinga azabtar da su har sai da ta kai zai wahala ma ka nuna cewa kai kirista ne a lokacin kana bin annabi isa har sai lokacin da ɗaya daga cikin 'yan daban da suke azabtar da su kawai rana ɗaya zo ya ce ya zama kirista ana ce masa shawul ya ce to daga yanzu ya yi mafarki ya gamu da yesu almasihu ya ce masa ya daina azabtar da mutane kuma ya sa ruhi mai tsarki ya bishe shi daga nan kuma shi ma ya zo ya fara bushara to wai wannan ne shi kenan tun lokacin barnabas ya ce kai wannan wannan mutumin a'a duka manzannin ba suka ƙi karɓarsa to sai Barnabas ne ya yadda ya yadda da shi a lokacin shi dan uwan akwai dan dan dan uwar Barnabas shi ma yana cikin manzannin Annabi Isa amma shi matashi ne shine Matta kenan ko Matiu shi matashi ne ya ce su ina har ma sun ma fara kokarin a haɗa mutane a zo a yi jihadi a yaƙe shi dan ya shigo zai bata addini Barnabas ya ce ku rabu da shi mu ga gudun ruwansa ilaifa ba a daɗe ba sai gashi ya juya addinin annabi isa ya fara cewa ai annabi isa ya ce kaza kuma bai zauna da annabi isa hasali ma shi kashe masu imani da annabi isa yake to wannan ya shi barnabas din ya ja dan dan uwansa suka fita suka ma bar gari gaba ɗaya to sun sheka can yan fashi suka tare su suka kashe su to amma dai akwai wanda suke da dan littattafan barnabas din da yake maganganu cewa annabi isa ya ce sun adana akwai wanda suke da maganganun matta din sun adana akwai luka luke shi ma an ce ya tattara maganganun annabi isa shi fa ba ta yawan in ka tafi littafin luka din shi a ganinsa wannan maganganun a cewar almajiran da suka rawaito cewa wannan shi ne zancen annabi isa kuma bayan nan eh, ga yohana john kenan shi ma ya tattara nasa to amma abin da yake cikin littafin yohana ba shi ne a cikin littafin luka ba ba kuma shi ne a cikin littafin matta ba ba ne a cikin littafin peter ba butrus kowanne kuma wai injilar ce ta annabi isa to lokacin nan shi kuma bulus shi shawul din ya canja wa kansa suna daga shawul ya koma paul ne bulus kenan to shi kuma daga baya sai ya haɗa abin da wasiƙun da ya rubuta zuwa ga korantiyawa zuwa ga waye zuwa ga waye sai aka haɗa kaga ce wannan ita ce magana annabi isa to sai daga baya to sai zanto ya yi yawa amma kasa tantance ina littafin annabi isa yake ba wanda zai iya buga jiya zai ce maka ga littafin annabi isa har sai da aka yi sama da shekara ɗari uku fa sannan rikici ya yi tsamari shine su kiristocin dole suka tattara suka zo wajen Constantine shi Constantino wanda shine shugaban taki kenan a wancan lokacin turkiya amma kusan suke da mulkin daular tasu ce aka zo aka ce to ga rikicin da ake shi kuma dama yana bautawa rana ne da gumaka su kuma a tsarinsu akwai bautar allah uku akwai apollo akwai waye akwai waye shi ma kuma shawul din a can a ɗariƙarsa ta yahudancin akwai bautar rana akwai bautar kaza akwai bautar kaza da haka shi ne fara bayyana eh, allah uba allah ɗa allah ruhu kafin nan ba a sani ba don abin da ya fusatar da su barna ba su suka fita ma saboda ya zo ya hana kaciya ya halatta cin alade ya yi waye ya ce almasihu ya yi kaza don farko da ya fara yi suka hukuncin cewa ya yi ridda su ba san da haka ba tunda ba su wajen annabi isa ya yi haka ba ya ce a bauta masa ba to ana nan ana nan to shine sai wannan shi Constantino din shi al-Constantine din ya hada su yace to kowa a zo duk ku ina littafin da kuka ce shi ne na annabin naku suka ce gashi ku kuma fa gashi to duk kowa ya zo ya aji a tafi a bacci su yadda suke a addinin su idan za a ana so a gane gaskiyar abu to sai an zo an yi wani tsafi in an yi tsafi to wuta za ta zo da hayaki sai su zo su tashi akan abin da shi ne wai na gaske to wai a lokacin ana nan sai ga wuta ta zo kan littafin da shi Paul ya haɗa wanda shine babin ɗin da yanzu yake hannunmu shi kenan sai ya ce to wannan shi ne na gaskiya duk wata linjila wacce ba wannan ba a ƙona ta to wasu sai suka ce su gaskiya ba su yadda da ma imanin masu wannan ba ya ka su ba su ƙona ta su ba to shi ne fa in ka ce baka yadda ba za a kama ka a gicciye ka ne aka dinga gicciye kiristoci a lokacin Shi ne wannan tarihin yake biyu har ya zo kan ashabul ukhdud da Allah ya ba da labari kutila ashabul ukhdud manzo Allah sallama yake cewa ya ba da labarin fitina da za ta faru da yadda al'amura za su canja sai sahabbai suka ce to ya rasulullahi ya zame in fitinar ta zo ya ce kunu ka ashabi isa ku zama kamar almajiran annabi isa nushiru bil manashir an dinga yanka su da zarto wa humilu alal kushuk ana ɗora su akan makara ko kuma ana ɗora su akan ice na gicciye a gicciye su suna kallo amma haka wannan zai zo ya sake imani da Allah da annabi Isa haka suka dinga yi to wannan littafi na annabi Isa kun ga yanzu in ka je Bible sai aka ce to shikenan a yi wa Yahudawa kara a ɗauko littafinsu da aka saukar wa annabi Musa a haɗa shi shine tsohon alƙawari. sabon alƙawari kuma littafin annabi Isa tsohon alƙawarin akwai fitowa akwai farawa akwai fitowa akwai lafi takwas akwai lambobi a sannan kuma akwai kubuwar shari'a guda biyar sai kuma daga baya labaran annabawa tun daga kan annabi adam har zuwa kan wai annabi na ƙarshe annabi malaki malakai ce masa ka taɓa jin wani annabi malakai <laughs> ka ce wani malaki ko malaci ko malakai to sai kuma sabon alkawarin shine waɗannan dai sai aka hada da littafin peter wanda shi ne shugaban hawariyawa ne wai annabi isa ya nada shi ya ce anta kabirul hawariyin kai kai ne monitan hawariyawa ka je bakin waccan dutsen ka gina majama ita ce ta Vatican ta yanzu sannan bayan nan ga ga Yohana da Baptist John kenan kaga akwai book of John akwai kuma book of Luke shine Luka akwai kuma book of matiyu ne matta to kuma bayan nan sai wasiƙu sai ayyukan manzanni sai waye sai waye sai waye ezekiel su da sauransu dai an kara karanta bible don kakka zato an ce a littafin da aka sako da annabi isa sai ka tuno kamar wannan bible din nema, ma har da turanci ma daga baya aka fassara shi in ku samu wanda suke ƙwararru a kan comparative religion za ku ji suna bayani to kun ji yadda saukan littafi ya kasance ga annabi isa annabi musa ku alaihi salam abinda Allah ya gaya mana ya saukar masa da attaura a kuma a zahir kamar yadda nasoshin ƙur'ani suke nunawa gayyatarsa aka yi yaje ya karɓo attaura Allah ya masa ya ba shi kwana talatin to bayan kwana talatin ɗin sai Allah ya ƙara masa kwana goma wa adna musa na lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina laila kwana arba'in to annabi Musa a nan ya je ya gana da Ubangiji har ma ya ban mutanensa ya sauri ya je ya karɓo allunan a ciki kamar yadda suke cewa akwai rubutun wasiyoyi guda goma wannan commandment ɗin guda goma su ne annabi Musa irin gumo su ita da su ko da ya zo sai ya tarar da Musa Samiri ya canja musu hanya ya watsar da ya gurgar da allunan wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi sai gaba ɗaya suka tarwatse alluna sai da ya dawo daga kashin sa falamma sakana sakata an musal ghadabu akhadha al sai ya sake dauka wa fi nuskati aure har yanzu ka tambayi kiristoci ka ce to muna so mu yi tambaya shin a bible gaba ɗaya da tsohon alƙawari da sabon alƙawari tunda tsohon alƙawari a taura ko to wai shin kuwa kun ce kalmomin Allah ne haka ne sai su ce maka eh to kuwa Allah ne da kansa ya rubuta waɗannan kalmomin su ce to ba shi ba ne gaskiya duk kiristan da ce maka Allah ne ya rubuta ƙarya yake bai bai ma san kiristanci ba saboda in ka shiga cikin book of John sai ka an ce John ya ce in ka shiga cikin book of waye sai ka an ce wana ya ce amma sun yarda cewa waɗannan wasiyoyin guda goma tabbas Allah ne ya rubuta wa annabi Musa to Allahu alam su ne ko kuma su ma din an yi tamfarin da su Allahu alam mu dai amanna bima unzila ilaina wa unzila ilayhi wa ilahuna wa ilahuku wahidun wa nahnu lahu muslimun mu mun yadda Allah ya saukar musu da littafai to amma dai abin da muke so in fito da shi anan dukkan su an saukar musu littafin ne jumlatan wahida annabi Dawud Allah ya ga mana cewa atayna Dawuda zabura shi ma take aka ba shi zaburar ba a gaya mana cewa an rarraba masa ba amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai sanda ayoyi suke sauka a gare shi biyar wasu ayoyin goma wata aya ɗaya ma kai akwai sanda ma sai an fara saukar da ayar ba a ƙarasa ba sai a tafi kawai an shiga wani abu ilama an saukar da wasu ranan nan kawai sai a saukar da ƙarashen wannan aya shi ana saukar masa za a gaya masa shi ma zai gaya wa sahabbansa wannan ku da ita da ƴan uwanta a wuri kaza misali a ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana wa qur'anan faraqnahu na litaqra'a kaga faraqnahu muka saukar da shi daki daki kadan kadan kamar misali sanda aka yi wa na Aisha shayar ayoyi goma suka sauka a tare إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم حر سيد أكا كيتن ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim ayoyi goma suka sauka a jere wannan ya inganta a cikin ingantattun hadisai na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sa'annan an saukar da ayoyi biyar kamar iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam kuma akan saukar da sama da biyar sama da goma ko ƙasa da biyar balma Allah subhanahu ya saukar da la yastawil qa'iduna minal mu'minin iyaran Allah ya ce la yastawil qa'iduna minal mu'minina babu yanda za a yi mutanen da suka zauna ba su tafi jihadi ba ko ba su yi hijira ba a cikin muminai a ce sun yi daidai la yastawil qa'iduna minal mu'minina to wannan ghaira ulil darar din ba a saukar da ita ba sai aka tsallake ta sai aka ci gaba da wal mujahiduna fi sabilillahi ko bi amwalihim wa anfusihim ba za su yi daidai da masu yaƙi domin ɗaukar kalmar Allah ba su sa kuɗinsu su yi da zuciyarsu amma wayannan kuma suna zaune ko da sun yi imani lallai faddala Allahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja wayannan masu jihadin Allah ya fifita su ko masallacin nan ne yanzu ba dukkanmu musulmai bane muna zuwa sallah to wanda ya fi hidimtawa shi Allah ya fi so kuma ko da kai aka ce kai hukunci zaka fi sa masaran shi zai shiga aljanna gashi dai wanda shi ma zai wanko kafarsa ya zo jin karatu shi ma mutumin kirki ne mutumin arziki ne amma ba su daidai a wajen Allah da wanda shi zai zo ya haɗa lasfiƙa shi zai zo ya gyara kaza shi zai je ya agaji shi zai dau magana shi zai kunna fitila shi zai gyara masallaci ba zai yi kuɗi ɗaya ba amma akwai wanda yana so ya amma yana da matsala to daga baya sai Allah ya saukar da ghairu ulil darari daidai wannan sai aka shigar da ita can la yastawil qa'iduna min almu'minina sai aka buɗa aka sa ghairu ulul darari banda waɗanda suke da larura inda akwai wanda makaho ne ba zai iya fita yaƙin ba akwai wanda kuma yakin ba zai yi aje a kafa ba sai da abin hawa ya buga ya buga bai samu abin da zai hawa wani kuma rashin lafiya ce ta kama shi a daidai lokacin wani kuma jinyan mara lafiya yake wani misali ana so a yi hidiman masallacin kuma ya zo duka an gama wannan ya yi can wannan ya yi nan ya yi duniya wani ya sakan masa wani ya ce ka yi haƙuri wallahi aljannan nan ni ba ma kaɗan nake so kai ma inda wani nauyin ka kawo mu to kaga wannan yana da larura ko to wannan gairu ulul darar din ita kaɗai ta sauka saboda haka kaga kenan lallai alqur'ani ya sauka akan annabi sallallahu alaihi wasallama kaɗan kaɗan to wannan ne yasa kafirai sai suka tambayi manzon Allah sama wai mai isa ba a saukan masa da alkur'ani jumlatan wahida ba to sai Allah ya faɗi hikima yanzu abin da za mu yi nazari a shi shine mal hikimatu min nuzul alqur'ani mufarraqan ne hikimar da ta sa alqur'ani ya sauka kaɗan kaɗan daban-daban shin akwai hikima ko babu amsa shine akwai hikima hikima ta farko Allah subhanahu wataala ya gaya mana ita a cikin alqur'ani تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وعلى أهله وسلم بال تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم domin tabbatar da zuciyar annabi sallama wal da shi da mu'minai bi shari'atin domin su samu nutsuwa wajen sanin shari'ar Allah madaukakin sarki kuma su haddasa alqur'anin su kuma dabbaka hukunce-hukuncen da ke cikin alqur'anin saboda asalinsu mutane ne waɗanda suke wato ummiyai ba sa karatu to shine sai Allah ya ce mana ƙara karanto mana wa ƙalar ladina kafaru حسبك كذلك لنثبت به فؤادك hikima ta farko domin tabbatar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tunda a lokacin ba abin da yake bukata fiye da a tabbatar da zuciyar tasa domin yana fuskantar mutane masu kaushin ɗabi'a su ne mutanen ƙuraishawa da yawa mutanen maka ba sa saurarawa annabi sallallahu alaihi wasallam don aka jibge masa qur'anin gaba ɗaya da me zai ji kuma in ya tashi karɓar wahayin ma wahala yake sha to sai a saukan masa da shi a hankali a hankali domin ya samu damar nuna musu yadda ya kamata su imani da shi ya kira su zuwa ga addinin Allah madaukakin sarki a wannan shine abin da manya-manyan malamai suka faɗa a abu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa قد نعلم أنه قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا أنستين أبيات سأسوكر القرآن سي خففا النبي صلى الله عليه وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي da an saukar da aya sai manzon Allah ya samu nutsuwa Sannan munafukai suka yi wa nana Aisha sharri da a ce sai bayan an gama saukar da Qur'ani aka yi mata sharri yaushe za a samu nutsuwa amma ana nan sai aka dinga jiran Qur'ani Allah yana saukar da al manzo Allah sama yake cewa alhamdulillah qad anzala Allah bara'ataki Allah ya saukar da kubutaki sai manzo Allah ya huta nana Aisha ta huta iyayenta suka huta muminai na garma suka huta sai an shiga cikin ma'azar sai a saukar da abin da zai kwantarwa da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama hankali abu shama yake cewa idan aka ce maka me sirrin da yasa Allah ya saukar da alqur'ani a jumlace a wato ya saukar da shi kadan kadan a rarrabe ba a saukar da shi a jumlace ba ka sa'irul kutub yace wannan hada su'alun qatta wallallahu jawabahu wannan tambaya ce da Allah da kansa ya bada wannan amsa yace kazalika linusabbita bihi fuadaka ay linuqawwiya bihi qalbaka dan mu karfafa zuciyarka fa innal wahaya idza kana yatajaddadu fi kulli hadithatin kana aqwa fil qalb kana aqwa lil qalb domin wahayi in yi zan zai sauka yau ya sauka gobe ya sauka shekara mai zuwa ya sauka wata mai zuwa to zuciya za ta fi karfafa da shi fa innal wahaya idza kana yatajaddadu fi kulli hadithatin aqwa lil qalbi wa ashaddu inayatan bil mursali ilayhi kuma kamar an ma fi kulawa da shi annabin shi yasa lokacin da aka rabe ba a yi wahayi ba suka dinga cewa wadda'ahu rabbuhu wa qalahu sai Allah ya saukar da wadduha ma wadda aka wal layli idza saja sai aka ce me ma wadda aka rabbuka wa ma qala dan yanzu koyaushe yana tare da wahayi sai na biyu ubangiji subhanahu wataala ke cewa rattalnahu tartila to daga cikin hikimomin saukar da alqur'ani munajjaman wa mufarraqan shine sauƙaƙe wa annabi sallama hanyar haddace alƙur'ani saboda su larabawa ne ummiyai sai ka kara gari guda baka samu wanda ya iya rubutu da karatu ba to don haka idan aka dinga saukar da shi a hankali a hankali ba sai an buƙaci dole sai an rubuta shi ba haka ma aka sai a dinga haddace shi bare kuma da yake ma sukan mutum zai zo ya rera waƙa lokaci ɗaya in ya rera ta gaba ɗaya da ya bar wajen sai kaga an haddace ta wannan haka suka gada duk ba shi asali yana da irin wannan a wancan lokacin Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi wata rana suna tsaye da Nafi ibn al azra shugaban yan khawarij sun zo masa da kullun tambayoyi na ƙuri akan alƙur'ani da lugha me kaza kalma kaza fa a qur'ani me take nufi me izin yace ai jama'atun mutafarriqat wa hal ta'rifu al-arabu zalik eh mana ba ku ji waka kaza ba har sai da suka damu Abdullahi dan Abbas har sai da ya haushin su har sai da ya nuna akan cewa sun matsanta masa da tambaya to a lokacin yana faɗar haka sai ga Umar ibn Abi a shi kuma wani mawaki ne ba a taɓa yin mawaki a wayannan mawakan da yake da batsa irinsa matashi ne ba ƙurai shi yana zuwa ya gaida Abdullahi dan Abba zai ce ranka ya dade Allah ya kare ta a gare sai ya ce masa zo man matashi dama Abdullahi dan Abba ya san mawaki ne sai ya ce akwai wata sabuwar waka ne da aka yi ya ce kwarai akwai ya ya ya ya ya dan baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a dan waka mana ita miji sai masa wata waka mai wata waƙarsa shahararriya amin ali nu'min anta gadin fa mubkiru غداة غد أمرائح فمهجر waka ce in ka ji ta da batsar da ke cikinta da abubuwa na ban al'ajabi fa abla dan abbas ya gama jin waka sai da ya gama ji sai ya ce ba da sauka lafiya har ya juya ya tafi sai shi nafi ibn al-azraq din dan khawari sai ya ce amma nayi mamakin ka mu taso maka tun daga wata uwa duniya mu zo wajenka domin tambayar ka akan alkur'ani sai ka nuna mana ka gaji yanzu kuma wani yaro kawai ya zo ya rera maka waƙar shakiyanci fa yusmi'uka safhan fa tusgi ilai waƙa ce fa ta kai baiti saba'in sai abdullahi dan abba ce wallahi ba iskanci ya rera mu ba shakiyanci a ce sai ce yanzu fa naji ya faɗi wani baiti fa yana cewa ah, yana cewa menene ya kawo baitin yake cewa amma idan shamsu aradat asalin baitin Abdullahi dan Abbas ya gyara masa yayi kuskure fatabha wa amma bil bil isha'i fatudmiru ko wani abu ne ka bada haka Abdullahi dan Abbas ya ce a ba haka yace ba fa baka ji daidai ba sai Abdullahi dan Abbas ya maimaita mai yadda baitin yake sai yace o oh, ka ji ka kamar ka haddace waƙar ya ce wallahi na haddace ta kuma in kana so in mayar maka da ita ma yanzu ya ce to mayar in ka isa abla dan abbas faru faro tun daga baitin farko sai da ya kai baitin ƙarshe ji ɗaya har ya haddace ta so suna da kwakwalwa to don haka aka dinga saukan musu da alƙur'anin kaɗan kaɗan ba zai buwaye su ba za su iya haddace shi don haka hikima ta biyu kenan domin a sauƙaƙe musu haddar alkur'ani kuma hakan ya faru <clears throat> an karɓo daga sayyidina umar allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda imam al-bayhaqi ya rawaito a cikin shu'abul iman yake cewa ta'allamul qur'ana khamsa ayatin khamsa aya in za ku koyi alqur'ani ku dinga daukar aya biyar aya biyar an karbo da ibnu asakir ya rawaito ta hanyar abi nadara ta yace cewa abu sa'id al-khudri Allah ya kare yadda a gare shi ya kasance in zai koya mana alqur'ani da aya biyar biyar yake koya mana da sassafe bayan sallah asuba in yamma ta yi kuma da daddare sai a kara mana aya biyar haka abdullahi dan umar yake cewa mun kasance a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma huce aya goma goma in aka koya mana aya goma sai an koya mana abin da ta kunsa na aiki da yadda ya kamata a yi da komai da komai sa'annan sai mu huce mu ƙara wasu ayoyi goma sai abu na uku hikima ta uku shine domin a dinga bin shari'a a hankali a hankali at-tadarruju fit tashri domin a manzo Allah sallama ya zo ne ya tarar da mutane da al'adunsu da ɗabi'unsu kawai rana ɗaya ya zo ya ce gaba ɗaya an daina ka an daina komai ko gwamnati ce wallahi a'la ko gwamnati da take mutum da ta san ta yi nazarin yadda rayuwa take in ta zo policies ɗinta a hankali take shigar da su to Allah shi ya fi komai huwa ahkamul hakimin in ya tashi a hankali sai aka fara saukar da ayoyin aƙida domin sai an daina bautar gunki za a iya bauta wa Allah ba a taɓa cewa ai sallah ba shekara goma ba a sallah dissa sahabbai ba su ba su ba sa sallah sai dai kawai in kaga dama ka tashi kai qiyamul layl wannan ana yi amma ba a zahar ba la'asar ba magriba ba isha amma dai Allah ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqum adna min thuluthay al-layl kusa da kaso ɗaya bisa uku wa nisfahu wa taranka raba biyu wa thuluthahu wa taranka raba uku wa ta'ifatun min alladhina ma'aka suma Allah ya ga suna yi الله يقدر الليل والنهار علم أن لم تنسوا فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضا مرضا مرضى وآخرين وآخرونكم يذرون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون منين يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه ألا تتوكي أما وأقيموا الصلاة تنافلا وكفر الله sai da aka shekara goma ba ma a fara cewa ai sallah ba sai a ƙarshe ƙarshen rayuwar maka aka ce ai sallah kuma har aka ban maka ba a taɓa yin azumi ba ba zakka duk ayoyin zakka da suka zo ana maganar zakkar zuci kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها زوجياكي sannan kuma man tazakka shi ma zuciya ke aka ce wallazina hum lizzakati fa'ilu ala annaha makkiya to ana nufin zakkar zuci kenan to sai da aka dawo madina to sannan sai kuma aka zo aka fara maganar haddi aka fara maganar uh, uh, sauran raguwa abubuwa na shari'a to kun ga da qur'ani ya sauka rana ɗaya a jumlace da duk zai zo da hukunce hukuncen amma sai aka ba a hankali an karɓo daga ummu na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta kamar da Bukhari ya rawaito take cewa inna ma awwalu ma nazala ma nazala minhu ko ma awwalu ma nazala ala rasulina ayatun suratun min al-mufassal farkon abin da ya sauka daga kan annabi sama wata sura ce cikin surare masu matsakaitan ayoyi wanda da ka zo za ka raba tsakaninta da bismillah ta ce fi ha zikirin jannati wannan ba ka ma sata amsa in kana so ka duba a cikin sura an yi magana wuta da aljanna suratul muzammil kenan sai take cewa hatta idza saba nasu ila islam sai da mutane suka shigo cikin addinin musulunci aka taro aka yi yawa nazal al halal wal haram sannan aka fara saukar da ayi kaza kar ayi kaza walau nazala awwala shay'in la tashribul khamr da tun farko kai tsaye ranar da annabi ya zo ya fara cewa ka a sha giya la qalu la abada da wani zai ce ni zan musulunta amma ba zan daina shan giya da ana zuwa aka ce la tazunu kakku zina la qalu la nad'ul zina zai ce su ba su daina zina ba amma da aka zo masu shan giya suka ci gaba da sha da aka tashi ma haramta giya sai Allah ya fara kushe ta tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana sai suka ga wannan sakaran ba a ce hasanan ba can kuma rizqan hasana ana na aka ce to in za a yi sallah ka a sha la taqrabu salata wa antum sukara amma in waje ne mutun ya isha. daga baya kawai ma sai aka sai a sai kuma aka zo aka ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min a yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin nas sai aka aka ce in za kuma a zo ayi in za a yi sallah ka a sha sannan kawai da ƙarshe ma sai aka haramta ta ga a hankali a hankali raban gado kafin mutane su saba sai da aka a hankali da aka ce wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah sannan aka aka ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairan al-wasiyatu daga baya kuma aka zo aka shafe wa'annan gaba ɗaya aka saukar da yusikumullahu fi auladikum da zakari kun ga at-tadarruj fi tashri kenan a hankali a hankali sai abu na hudu shine musayaratul ahdath ko al-hawadith shine bibiyar matsaloli ana tsaka da abu kaza sai kaga yanzu ana buƙatar wahayi sai wahayi sauka kamar ayoyin da suka wanke na na Aisha an shiga daji an kwana ba ruwa an tashi wasu da janaba ana so ayi alwala kawai sai aka saukar da ayat taimama ana nan ana nan banu kainuka a sun warware alƙawarin su an rasa yadda za a yi da su sai Allah ya saukar da in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbir ilaihim ala sawa da munafikai sun yi kaza sai a saukar da aya kaga wannan binsa a hankali ɗin kenan yana da rana a haka sai zanto wato ana musayar ana ana bibiyar a hawadis zauren sai abu na biyar domin a ƙara nuna cewa lalle alƙur'ani zancen Allah ne shi kaɗai domin kuwa da ba zancen Allah bane da an samu saɓani da sauran solauka na min inda ghairin lahi lawajadu fihi lawajadu fi ikhtilafan kathira sai kuma abu na shida tabbatar da al'amura na tarihi domin alkur'ani ne ke zuwa in abu ya faru sai alkur'ani zuwa tabbatar da cewa ga yanayin yadda abin yake to wannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da malamai suke faɗa a kan cewa hikimar saukar alkur'ani a hankali a hankali lin sabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila kuma sannan mu jera shi jerantawa na faɗa muku asali arratulu ga abin da ake nufi da arratulu shine irin abin da yake zuwa a tsakiyar wushirya din nan don haka alkur'ani in ka kalle sai ga reras yake a jere komai a wajensa a inda ya dace wasu malaman kuma suka ce rattalnahu tartila wato dan ya zanto an samu damar karanta shi karantawa ko kuma umarni ya cewa a rera alkur'ani kamar yadda at-tartil yake zuwa da wannan ma'ana sai Allah ce wala ya'tunaka bi mathalin illa ji'naka bil kaga wata balaga ta wala ya'tunaka ne al-ityan zuwa da alko, illa ji'inaka me me almaji'u shi ma dai zuwa to me yasa ba a ce wala ya ka bi masalin illa ka bil haqqi ba ko ba a ce wala ya ka bi masalin illa ji'inaka ba sai aka kawo wala ya ka bi masalin haka ne ko illa ji'inaka ya'tunaka ji'inaka kalmomi ne guda biyu masu ma'ana ɗaya amma kuma eh, lafuzansu daban-daban to Al-ƙur'ani baya komai a banza yanzu akwai wani wata mu'jiza da ta sa ba a yi amfani da kalma ɗaya ba misali yanzu zan iya cewa tsuguna ni ma na risina me nake nufi kenan akwai bambanci tsakanin abin da zan yi miƙe ni ma in ƙara tsayi akwai bambanci babu ko kamar yanzu misali sai na tsaba sai ce in gwaci wannan ni ma in afa wannan me ci me afawa eh ka yi nima ni ma in kau da kai ba akwai mu kaga haka nan muke yi a gawoyi da dan sakwato amma na alqur'ani akwai hikima to ina ga kaman ana ta nuna min lokaci lokaci ne yayi har ya huce to shikenan saboda ba fa mai minti 40 ba fa to shikenan sai mu dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana insha Allah sati mai zuwa ah, za mu ƙarasa sai kuma mu shiga wani darasin assalamu alaikum subhanahu wataala yana fassara mana maknun shine ma'anar la yamassuhu illa mutahharu littafi tsarare wanda babu masu taba shi sai waɗanda Allah madaukakin sarki ya musu sarki waɗanda su ne mala'iku jibrilu da dukkanin sauran waɗanda suke taimaka masa wajen isar da wahayin Allah malai ce ai almalaikatu allazina tahharu anfusahum min al-kufri mala'iku waɗanda suka tsarkake kawukansu daga kafirci ko aka tsarkake su daga kafirci aw min al-khabathi aw min al-ahdathi ko aka tsarkake su daga babban kari ko karaman kari duk abin da zai sa mutum yayi tsarki ko abin da zai kai ga ayi wanka ubangiji madaukakin sarki ya tsarkake su daga wannan akawalin wannan zantuttuka ne na malamai to idan muka dawo kan abin da yake wakana yau da gobe zaka ga sau da dama mutane sukan fassara wannan ayar da fassarar da ba ita magabata suka yi mata ba ba fassarar da ya zo a cikin littafi ba fassara kawai ta ka da yawa mutane sukan ɗaukar cewa laye masu masu mutsaharu na Kur'ani ake nufi ba mai taɓa ƙur'ani sai mai tsarki da haka sai su shar'anta cewa dole idan mutum zai taɓa Kur'ani sai ya yi tsarki abinda suke nufi da tsarki wasu sukan ce wankan janaba domin wankan janaba yana zuwa da ma'anar tsarki wasu ce tsarki alwala ake nufi domin alwala ma tsarki ce wasu ce tsarki abin da ake nufi tsarki daga bawali ko tsarki daga bayan gida to wannan ku kuskure ne kowanne daga cikin ɓangarorin ka ɗauka domin asali ma ayar ba da ƙur'ani take ba da lauhil mahfuz take kuma maganar la ya masu illa mutahharuna sai waɗanda aka yi wa tsarki mala'iku ake nufi ba 'yan adam ake nufi ba za ku ga sau da dama ƙur'anai da muke da su musamman na bugun gida rubutun dutse bugun dutse ko ko bugun sharu bala a Kano yadda aka fi sani akan rubuta la masuhu illa al-mutahharu kaga wannan tawilin aya ne daukar ta kai ta inda ba anan take magana ba ko ba anan take aiki ba ladabi ne ko shakka babu mutum in zai dauki alqur'ani yayi alwala amma ba wajibi bane ba kuma ya halatta mutum ya dauki alqur'ani yana da janaba in dai ba irin wanda malamai suka togace masu uzuri ba kamar macen da take jinin al'ada za ta je makaranta a matsayinta na ɗaliba ko a matsayinta na malama za ta iya ɗaukan alƙur'ani domin wannan babin larura ne idan aka ce duk lokacin da mace take jinin al'ada kar ta karanta ƙur'ani to za ta yi asara mai yawa in ɗaliba ce a makaranta dan ita dai ba za a daina karatu ba in ita kuma malama ce dan tana jinin al'ada ba ta ɗauki ƙur'ani yadda za ta je ta karantar da ɗalibanta ba to nan kuma za ta yi wasu asara da yawa kenan ya zama duk lokacin da take al'ada sai dai a yi hutu ko ita kar ta zo makaranta ko kuma ɗalibanta kada su yi karatu to da wannan yasa wasu malamai suka ce min babu darura ka'ida sananniya kuma a darura to al-mahzura idan mace tana jinin al'ada duk da cewa ba ta da tsarki amma za ta iya ɗaukan qur'ani wasu malamai suka ce ba duka ba sai dai ta ɗauki me wani ɓangare daga ciki juzu'i to amma ibn hazm yace da juz'in da duka duk sunan su me qur'ani inda zaka kawo izu hamsin da tara na qur'ani da sumuni bakwai saura sumuni ɗaya ya zama izu sittin ya cika qur'ani ka yace ba haka ba ma duk ka ɗauki qur'ani baki ɗayansa ka cire masa digon ban bismillahi bai zama qur'ani cikakke ba to sannan da mutum zai wula